da ranar tashin kiyama an sa masa suna yawon akhir yini na karshe don babu wani yini kuma a bayan sa a da ku ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwa ya yadda kuma za a farfaɗo da mutane a wannan rana a yi hisabi kowa ya san matsayin ya san matsayin sa ya yadda kuma kafin zuwa wannan rana ko mu mukaddima tana da asrar tana da alama alamomi na zuwa ranar tashin kiyama din alamomi manya da alamomi ƙanana. kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a duk wannan cikin kananan alamomi ya kasance ana yin dogayen gidaje duk wannan cikin kananan alamomi ya kasance mata sun yawaita adadin suna ƙara yawa sama da adadin maza duk wannan cikin kananan alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama zuwa manzon Allah ma ba alamomin tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam hijirarsa ma alamomin tashin kiyama ne manzon Allah ce budutu ana wasa a cikin hadaini an turo da tsakanin tashin kiyama kamar wannan ya su da bai manuniya da dan yatsa a tsakiyar su aka ba ku na annabi tsakanin na zuwa tashin kiyama da za a turo da wani sabon manzanci sallallahu alaihi wa sallam da aka kuka da alamun alamomin ya kiyama ne kanana alamomin manya hudowar rana da yamma ta fada gaba wadanda cikin alamomin manya saukar annabi Isa alaihi salam bayyanar mahadi zuwan da duk wadannan alamomi ne manyan tashin kiyama wata dabba da za su suna yi mutane magana duk wani manyan alamomi tashin kiyama to mutum ya da alamomi ya da zuwan yin da kuma abin da zai faru a cikin yini din na awon ayyukan mutane da hisab da hawa kan tsaki da bayani da za a sanna da ko bayani duka waɗannan yana daga cikin al'umma da yau